من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha biyu ga watan shida jimadar tsani ko shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara. Allah ya ƙaddara bayan kammala waɗannan littattafai Umdatul Akam da Bulugul Maram, wanda dama lokacin da muka gama Bulugul Maram mun ƙaddara za mu sanya littafin muwatta na Imamu Malik. Sai buƙatar ɗalibai na bijiro cewa a maimaita wannan littafi na umdatul ahkam cikin yardar Allah muka maimaita shi to yau cikin amincewar Allah shi wannan yini ko wannan safiya ta sha biyu ga watan shida shekarun hijira 1439 insha Allah ita ce safiya da muka ce za mu soma karatu wannan littafi na muwaɓɓa Malik. To kafin mu karanta littafi muwaɓɓa Malik, ya kamata a ce mun gane waye ne Imamu Malik, ɗan Anas. Imamu Malik malami ne da duk duniya ta san shi duk inda ake sallah azhar an san imamu malik kuma duk inda ake asubahi an san muwaffa malik shi ba ɓoyayye ba ne littafinsa kuma ba ɓoyayye ba ne imamu malik shi ake cewa shugaba tauraro amirul mu'minina na hadisai a zamaninsa wulida imamu malik bil madinatil munawwara an haife shi a birnin madina hijira tana da shekara casa'in da uku hijira tana da shekaru casa'in da uku ko da dai masu arraka tarihi sun samu bambanci wajen kwanakin da ko kuma shekarar da aka haife shi amma wacce tafi shahara wanda har wasu suka ce an ji daga bakinsa ya ce an haife shi hijira tana da shekara 93 wa sha fi baitin kana mushtagilan bi ilmi hadisi kuma ya rayu cikin wani gida wanda gidan ba abin da yake daukar hankalinsu kamar ilimin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tilai ala akbari sahaba da kuma leke-leken labarai na tarihin sahabban manzon Allah, sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Kaga kenan Imamu Malik ya tashi wani cikin wani gida mai cike da albarka, gidan da ba su da aiki sai binciken hadisai na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam da kuma binciken yanayin rayuwar sahabbai da kuma wa fatawihim da kuma fatawoyinsu. Menene sahabi ne ya faɗa akan matsala kaza wace fatawa ya bada? Me ya aikata akan abu kaza idan za a bada fatawa a bayar akan haka? Wannan shine shungullar gidansu Imamu mali. Kamar yadda shungullar can kuma kiwo, shungullar can noma, shungullar gidan can kasuwa shun to su shungullar su kenan gidansu binciken hadisai bayan haddace Qur'ani sai binciken rayuwar sahabbai da irin fatawoyin sahabbai sannan kuma suna da arziki ka san ilimi ya fi daɗi in an da haka duk yanda gida aka tashi haikan aka ce ilimi za a yi in ba kuɗi akwai matsala amma idan aka ce ga himmar neman karatu ga kuɗi to insha Allah za a samu matasa na gari babu wanda ya yi asara kamar wanda Allah ya bashi dukiya ya bar ‘ya'yansa cikin jahilci, domin ba ka da hujjar da za ka gaya wa Allah. Allah ya baka, ‘ya'yanka kuma sun zauna a jahilce, ba su san addini ba, asara ba asara kamar wannan kana da kuɗi a ce duk ‘ya'yanka ka tsaya musu, sun samu ilimin duniya amma babu ɗaya da ya fito shaikin duniya fannin addinin musulunci akwai asara. Domin ka samu damar da za ka kashe musu kuɗi kowane irin karatu su yi. To, Imamu Malik ya taso cikin gida irin wannan, fa hafizar Ƙura'anil Karim ya haddace alƙur'ani mai girma fi sadari hayatihi tun yana kurciyarsa shekaru farko yana yaro ya haddace alƙur'ani summa jaha ila hifzi ahadisin nabawiyya sannan kuma sai ya fuskanci haddace alhadis annabawiya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata allama alfiqha sannan kuma ya karanci furu'a Al'islamiyya. duk gaba ɗaya shingullarsa farko an dage masa sai da ya haddace Kur'ani tukunna sannan sai ya fuskanci haddar hadisai sannan ya biyo baya wajen binciken aya kaza mai take hadisi kaza me yake menene ya karantar ina ya dosa me ya hana me a yi? wannan shine furu'a wannan shine abin da ya faru da Imamu Malik tun yana yaro ya fara da haddar Qur'ani ya biyo baya da haddar hadisai sannan ya bi diddikin fiqhun hadisan da fiqhun ayoyin Al-Qur'ani Imamu Malik ibn Anas fala zama faqihul madinati al-munawwara ya lizinci wani babban malami masani wanda yake bin diddigin ayoyin alkur'ani ya gane me suke karantaswa yana bin diddigin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gane me suka karantar me suka hana me suka bada umurni sannan kuma yana bin diddigin rayuwar sahabbai ana ce da wannan malami a ah, Ibn Hirmuz Imamu Malik gunshi ya fara karatu bayan ya fito daga gidansu. Dama ya fito ba wai a jahilce zai zo nan din ya koyi alifun ba'un ba ne. Dama ya fito idan da a haka ne ma za ka ce masa malami. To ya zauna a wajen wannan babban malami na birnin Madina saba'an sinina, shekara bakwai ya yi a wurinsa. ya ta'allamu hu kama akaza min kathirin min ghairihi min al-ulama'i yayi karatu a wajensa shekara bakwai bai canza malami ba bai je gun kowa ba sai wajensa kawai bayan nan kuma ya shiga cikin Madina ya zauna a majalisosi daban-daban wajen malumma masu yawan gaske daga cikinsu akwai Nafi'u Maula Ibn Umar wanda kun san Ibnu Umar babban sahabi ne, to akwai maula ɗinsa tabi'i ne, Imamu Malik ya je ya yi karatu a wajensa. Sannan ya yi karatu a wajen Ibnu Shihab az shahararren malami ne shi ma tabi'i ne, wa ba da an iftamala dirasatahu lil'asari wal fatiya bayan ya kammala karatu, ma'ana bayan ya yi karatu ya yi kuce a madina har ma za a ce duk majalisin da ya je kusan dai babu wani abu da za a ce zai karu da shi a wajen to a wannan lokaci wa ba da an shahida lahu saba'ina min shuyukhil madina shekunan madina saba'in kowa in yaje sai ya ce malik ai yanzu ya kamata kai ma ka koma gefe yanzu me za ka karanta a gona, kai ma ka shimfiɗa taka dargumar haka nan. In ya je wajen wannan ma malamai shehunai shahararru saba'in duk suka ce ai karatunka ya wuce ka zauna yanzu kuma sai dai ka karanta. Imamu Malik. Min ahalil, ilmi wa'yannan fa shehunan da suka ba shi wannan shahadar, satifiket ɗin nan, masana addini ne, shahararru dukka suka ce imamu malik yanzu kai ma ka zauna ka karanta annahu mawdu'ul mawdu'ul lidali suka ce yanzu ka cancanci haka ittukhiza lahu majlisan fil masjidin nabawiyya sai aka saba masa wani gefe a masallacin Madina aka ce to kai ma nan ka zauna don karantaswa Imam Malik ya fara aje kujerar karantarwarsa a cikin masallacin Madina. Bayan da irin karantarwa da yake yi tsakaninsa da ɗalibai a gefe-gefe da fatawowin da idan malami ya samu fatawar da ta kulle mai kai a matsayinsa na ɗalibi sai ya warware ta. Har ma shehu nan suka ce Imamu Malik, kai fa yanzu shehi ne a cikin ɗalibai, ya kamata ka fito da kanka yanzu ka zauna. domin da yawa akwai fatawowin da idan suka kulle kai sai daga baya ya zagayo sai su tattauna da malam ba wai a cikin majalisar zai ce malam kaza ne a sai daga baya yake zuwa su zauna da malam har ya kai ga ya shahara malaman nan dukkanin su suka ce yanzu kan fa kai shehi ne imamu malik ibn anas sahibu muwatta malik shine wanda yake da wannan littafin na gaban mu insha Allah to ya zauna a masjidin nabawi littirata ko littarsi don ya karantar wal ifta don ya ba da fatawa masallacin madina tarihinsa tun daga tasowarsa tun daga gina shi an gina shi ne a matsayin masallaci ne wajen koyon ibada wajen yin ibada wannan masallaci tun lokacin da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake jagorantar sa makaranta ce jami'a ce anan ake sallah anan ake ainihin koyon yanda ake sallah anan ake haɗa tawagar jihadi daga wurin a dunguma a tafi don yada addini anan kuma ake zama a karantar da yanda matsaloli na mu'amala suke har yanzu kuma idan ka je zaka tar da kujeru daban-daban daban-daban duk inda ka zagaya za ka tar da kujera na shehuwa ne ne inda yake ba da karatu ta can ma in ka tafi kaɗan za ka tar da wani majalisin masallacin kusan birni guda ne a masallacin ne amma malamai daban-daban suna ba da darasi kuma na nan ba su san ma wancan yana yi ba kuma da lasfika kuma ba wanda ya san wani yana yi an san da shi amma na wani bai san ma gawa ne abin da ya yi ba saboda girman masallacin kuma har yanzu in ka je kuma ka zazzagaya ka ga ikon Allah wayansu zaka ji suna yi da yarurruka daban-daban wayansu da Indiya wayansu da France wayansu kowanne idan aka ga akwai yaren da ya fi rinjaye sai a aje shi a waje kaza a ce ka karantar da wannan yaren sukan sa irin wayannan durusul masjid to haka imamu malik ya aje kujerarsa aka aje masa shimfiɗa don karantarwa a cikin wannan matsalaci tare da fatawa. Duk abin da ya kulle maka kai baka gane abu kaza ba sai ka garzaya masallaci, sai ka same shi sai ka tambaye shi sai ya baka fatawa. Wa urifa darsuhu a wa urifa darsuhu bis sakinati wal waqar kuma an san karantarwarsa da ainihin shahara ba wai ka tsaya ka kalle ni ni kadai ba ka gane ko ya shahara kwarai wajen ainihin karantarwa domin yana karantar da mutane da natsuwa da kuma taka tsantsan kar ya saba wa alqur'ani kar kuma ya saba wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an san shi da haka wa atiramil ahadithin nabawiyya Imamu Malik ya shahara wajen girmama hadisan manzon Allah, sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam wa da kuma nuna ɗaukakar da hadisi yake da shi, wa kana ya taharrazu an yukhti'a fi ifta'ihi kuma yakan yi dan kada yayi kuskure lokacin da aka yi masa tambaya, ba wai haka kawai sai ya bada amsa ba sai ya hararo hujja, sai ya hararo dalili. ko ya kiyasta da aya ko ya kiyasta da hadisin manzon Allah ko wata rayuwa ta sahabbai kafin ya ba da fatawa don yana tsoron ya yi kuskure wa yaksiru min qawli la adari yakan yawaita cewa ban sani ba Imam Malik da yawa sai a ji an tambaye shi sai ce kai ban sani ba ban sani ba ban sani ba wa kana yaqulu ma ana basharun Ewa, yakan ce wa mutane kar ku dauke ni kamar wani mala'iki ko kuma a'a ni wani abu ne daban ba mutum ba ba ma ana basharun wa usibu ni fa mutum ne kar ku ji na bada fatawa ko na faɗi wani karatu ku ɗauka haka yake ba kuskure mm, ni mutum ne nakan yi kuskure nakan dace kaji malamai wani yanzu idan yayi karatu kace yayi kuskure zai ce jiwa yaushe kai karatu kai da har zaka ce na yi kuskure imamu malik yace inna ma ana basharun ni mutum ne aqta'u ina kuskure wa usibu kuma ina dacewa fanzuru fi ra'ayi idan na bada ra'ayi nace abu kaza to ku duba da kyau fa kullu ma wafaqa al-kitabu was sunnah duk abunda kuka ga ya dace da kitabu was sunnah a cikin jawabaina a cikin bayanaina fa khudhu bihi to ku yi riko da shi ku yi aiki da shi ba aiki na bane ba umurni na bane na Allah ne da manzon Allah wa ma lam yuwafiq al-kitabi was sunnah fatrukuhu duk abunda na faɗi kuka ga bai dace da kitabu was sunnah ba to ku watsar da shi fatrukuhu ku watsar da shi wannan shine tafiyar malaman sunna ana ganewa ko duk abin da na faɗi wanda yayi daidai da kitabu wa sunna ku rike shi duk wanda na faɗi kuma kuka ga ya saba wa kitabu wa sunna to ku watsar da shi imamu malik ahli sunna ne kuma mai riko da kitabu wa sunna Allah ya taimake mu وفي سنة تسع وسبعين بعد المئة شكرة تدري ديدة تسعين وتدري سبعين ترى مريض الإمام مالك إمام مالك يا مدرش اللافية اثنان وعشرين يوما رش اللافية تتكيش ta kai shi دبي ينا قوانش kwana 22 yana mata wa alaihi salla alaihi amir alaihi madina daga baya Allah ya yi masa cikawa sannan kuma wanda yake shugabantar birnin Madina ana ce da shi Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim shine ya jagoranci sallarsa summa dufina bil baqiya sannan aka binne shi a wannan makabarta ta baqiya wanda take dab da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayansu ma suka ce an kunne shi kusa da kabarin Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan shine Imam Malik wanda za mu karanta littafinsa insha Allah Imam Malik malami ne wanda idan za a karanta maka tarihinsa za ka san cewa eh lallai duniya ta yi malami sannan kuma duk rayuwarsa a madina ya ƙare ta a nan ya aka haife shi ya tashi ya yi karatunsa ya tsufa shekara tamanin da shida amma bai taɓa fita wata ƙasa wani lardi ya yi karatu ba amma babu wata ƙasa ko lardin da ba a san shi ba bai je ba amma iliminsa ya je, ba inda ba a san shi ba duk duniya inda rana take bi, kuma ba inda littafinsa bai je ba, amma shi a nan aka haife shi a nan aka bunne shi. Kaga kenan ilimi wani abu ne wanda yake ɗaukaka darajar mutum, jahilci kuma yake rusa darajar mutum. sannan imamu malik mutum ne wanda baya son fitina duk wani abu da zai zama fitina mutum ne mai ƙoƙarin kwantar da hankalin mutane amma duk da haka sai da fitina ta same shi a lokacin da aka yi wani kalifanci wanda aka yi ta ƙoƙarin danne haƙoƙi ya yi hadisi ko kuma ya fitar da wani hadisin da yake nuna kiyayya ga hakan shugaba na wannan yankin da yake sa lallai sai an daina karanta wannan hadisi domin hakan yana nuna kamar an warware mu mubaya'a na wannan na khalifan wannan lokaci har an tirsasa shi akan sai ya daina faɗin haka wani lokaci har aka kai ga yi masa dukan da hannayensa har ba sa iya ainihin wato ɗaguwa wanda wasu malamai suka ce shi ne dalilin da ya sa ya yi sallah hannayensa suna tsaki a ƙarshen rayuwarsa. Kamar yadda a da yana yin abu, yana yin wasu yum na alam yusura yana dafa jinji. Ƙarshe hannayen da suka samu larura sai yake sakinsu a ƙarshen rayuwarsa. An fahimci wannan ko? Imamu Malik, malami ne wanda yake baya da wani aiki in banda karantar da mutane littafin Allah sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma ya wallafa wannan littafi na Muwatta Malik cikin shekaru 40 da wani abu yana fama domin takatsantsan yanzu gashi watakila mu a cikin ƙila bai wuce shekara hudu ba za mu gama shi to an riga an gama komi bi kawai za mu yi. wani dattijon kuma yana nan ya yi shekara tamanin ma bai san sunan ba bai san ma mu a kadin ba shekara arba'in da wani abu yi yana kokarin haɗa wannan littafin da kai ka ɗauka a kyauta sadaka arha kulus. eh Imamu Malik Allah ya kore masa haƙuri, sannan kuma yana da haiba ma'ana kwarjini, sannan kuma yana da fara'a, sannan kuma yana da takazantsan domin wani lokaci idan aka ambaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kawai akan wani hadisi sai ya sunku ya yi shuru fuskarsa ta canja launi sai jirkita gaba ɗaya sai ya rufe saboda yana jin tsoro ya ji to me za a faɗi kuma kar a je a yi illa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a yi ƙarya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin littattafan da yayi akwai wannan littafin da muka sa a gaba insha Allah wallafe wallafe ta kenan akwai muwadda mali يعد كتاب موقع مالك من أوائل كتب الحديث وأشهرها littafin muwaɗa ana kirga shi cikin littattafan da suka fi shahara a cikin littattafan addinin musulunci domin littafi ne da aka shirya shi da hadisai da kuma fikihu a cikin maududi guda sannan kuma aka yi masa babi-babi sannan malamai sun yi magana akan wannan littafi sosai ƙazi iyar ya ce lam yutana bi kitabin min kutubil fiqh babu wani littafi daga cikin littattafan fiqh wal hadisi da kuma littattafai na hadisi wanda aka yi riko da shi ake aiki da shi ya bazu a duk duniya kamar itina annasi bil muwatta kamar yanda aka yi riko da wannan littafi ake ainihin karuwa da shi a duk duniya domin shi ne littafin farko da aka dawwana shi aka tara hadisan manzon Allah babin abu kaza sai kaga hadisai ne hujja babin kaza sai kawo hadisai hujja duk wanda yayi daga baya kurkure shi ne har ma a lokacin malamai da yawa da suka ji ya shahara sai kowa da yake shahara yake so sai aka rinka yin muwadda kowa sai ya shiga ya yi muwadda kowa sai ya shiga ya yi muwadda sai aka zo aka same shi aka ce malam muwadda fa sun yi yawa kar su gurɓata maka muwaddarka yace ai duk abin da aka yi don Allah zai dawwama wanda aka yi don riya kuma ba don Allah ba ba inda zai je yanzu wace muwadda ka sani duk sun bi iska babu su babu duriyarsu in banda tasa ita ce har yanzu dai take yawo duk duniya ga abin da malamai suke faɗi game da shi wannan littafi na muwaɗa da kuma shi mai muwaɗa ɗin. da an imamu Malik, kathirin min al'akawalin ma'afura, wal hikamil mashtura, fil ilmi wal amali. Wato game da imamu Malik akwai maganganu na malamai da hikimomi da ilmummuka da ayyuka wanda suka shafi imamu malik wanda malamai suka yi bayani a kansu mimma a anhu fil ilmi game da abin da ya gangaro daga wajensa ta gefen iliminsa wa adabil muta'allimina da kuma ainihin ladubba da ya kamata masu koyon karatu su ɗauka. Audu faɗinsa da ya ce, laisa ilmu da kasirin riwayati ba wai ilimi shine ka samu riwaya mai yawa ba wa mal ilmu shi ilimi nurun haske ne ba Allahu fi qulubi Allah yana sa shi ne a zuciyar mutumin da yake ba wai yawan karanta fannoni shine ilimi ba fahimta Allah ne ke saka ta a cikin zuciyar wanda ya so. Shi yasa Imamu Malik Allah ya sanya masa basira da fahimta da hazaƙa, ta yanda ya shiga karatu tare da ɗalibai masu yawa amma duka ya zo ya yi kuce, har ma ya zo wasu daga cikin malumman sama suna zuwa suna riwaya a wajensa. shi yasa yake cewa ba wai yawan riwaya shine ilimi ba shi ilimi wata baiwa ce haske ne da Allah yake dura shi a cikin zuciyar wanda ya so Imamu Malik yake cewa talabul ilmu hasnun liman razaqal liman ruziqal khairu neman ilimi abu ne mai kyau ga wanda Allah ya arzuta shi da alkhairin ilimin amma wani zai nemi ilimin amma Allah ba zai arzuta shi da alherin ilimin ba. Kaga kenan wanda Allah ya arzuta shi da alkhairin ilimi, to shi ne wanda ilimi yake zamowa alkhairi gare shi. Allah ya taimake mu da yin haƙuri da kuma dogewa a kan karatu da kuma bin diddigin mai karatun ya karantar da mu da kuma amfani da abinda littattafan nan da muke karantawa suke karantar da mu. ‘Yan uwa musulmi, wayannan manyan malamai da muke karanta littattafansu, malamai ne da suka sha fama, suka dage, suka ba da rayuwarsu, suka ba da ainihin tunaninsu wajen dawwana mana ainihin ilimi, mu kuma mu zo mu ɗauke shi haka kawai a kyauta. Yanzu idan muka duba karatuttukan da muke samu a cikin littattafai idan aka ce a yanzu ne za ka zo ka je ka zauna da alƙalami malami yana yi kana rubutawa kana tsammani irin ragwanci irin namu zai yiwu eh ku duba ku gani fa yanzu a hakan ma abun a rubuce ma gashi nan yanda muke shan wahala yaya idan aka ce mu ne za mu je da alƙalami mu zauna kamar yadda wa'yancan suka zauna a gaban malami su ba karatun haka suka yi shi za su zo su zauna sai ka samu ‘yar fatarka ko ɗan abun da wani ɗan allo idan malami ya faɗi hadisi sai ka rubuta sai ka tafi sai ka je ka haddace kana yi kana tara da haka fa suka yi karatu wa'yansu manya-manyan malaman nan wani idan aka samu malami ya yi littafi sai dai ka je yau wajen wanda Allah ya sa yana da littafi, in ka samu ɗan abun da za ka yi rubutu da shi sai ka je ka kofi shafi ɗaya ka je ka yi ta fama in ka lalubi wata takardar wata ran kuma ka je ka kofi ɗaya shafi da haka har ka tara shi kai ma mu kuma yanzu gashi a kasuwa zuwa kawai zamu yi mu ɗauko to amma duk da haka ku duba yadda muke fama maimakon da in muka samu tun da mu gashi a rubuce kawai bi za mu yi to ya kamata da a ce yanzu ilimi ya yi ƙarfi ya fi ƙarfi a wajenmu to amma kuma sai ya fi rauni a wajenmu Allah Ubangiji ya taimake mu ga kuma ainihin yanzu na'urori Allah ya kawo mana irin littafin da duk kake son za ka yi bincike a ciki za ka iya shiga ka jawo shi ka yi bincike ka yi karatu ka fahimci abin da kake buƙatar fahimta duka kamar yadda na'urar ka rufe gobe kuma in ka buƙata za ka sake duba shi to amma duk da haka kasala ta yi mana yawa Allah ubangiji ya taimake mu don haka yan uwa musulmi wannan littafi na imamu Malik littafi ne wanda Allah Ta tabaraka wa ta'ala yi masa albarka ya yi masa ɗaukaka yi masa shahara a duk duniyar musulunci haka kuma shi mai littafin bawan Allah ne wanda Allah ya masa ɗaukaka ya yi masa shahara a duk duniya don haka sha Allahu za mu shiga karanta wannan littafi a wannan masallaci da izinin Allah tun daga kitabul awwal har zuwa na ƙarshe in Allah ya yarda idan har Allah ya kaddara rayuwarmu ta kai ga hakan idan kuma Allah bai kaddara rayuwar mu ta kai ba iya inda muka tsaya akwai ɗan uwa za su dora insha Allah daga inda rayuwar mu ta kasa fata muke Allah madaukakin sarki ya karbi wannan aiki namu da muke yi dan kadan Allah madaukakin sarki ya kaddara wannan aiki kadan da muke ya zama sanadin tsiron mu duniyar mu da lahirar mu wannan a malami shine wanda yake jagorantar mazhabar da ake ce mata malikiya wanda kuma ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai da ake danganta su da waɗannan mazhabobi guda hudu wato wanda ake cewa malikiya a hanafiya malikiya shafi'iya hambaliya abu hanifa shine babba a cikinsu gaba ɗaya domin ya riga su duka daga shi sai imamu malik sannan sai shafi'i sai ahmad ibn hanbal shine mai ɗan su. to shi imamu ahmad ibn hanbal saboda ya zo daga baya shi yasa kuke ganin ya fi su tattara sunnoni domin an riga an tattaro abubuwa duka a lokacinsa amma wa'annan na farko farkon su suka fi shan wahala musamman Abu Hanifa domin a lokacinsa ya sha wahala kwarai da yawa kiyasi yake yi sai wanda ya biyo bayansa Imam Malik sai kuma shi shafi, sai kuma Ahmad Muhammad. wanda dukkaninsu wa'annan wa'anda suka biyo bayan Imam Malik da shafi da shi Ahmad ibn dukkansu sun yi rabo akan ilimin imamu malik sun jinjinawa kuma wannan littafi na muwatta malik imamu shafi ya yi riwaya a wurinsa a wurin imamu malik sannan imamu ahmad ibn hanbal an masa tambaya game da ainihin wannan littafi ya ce tab ai littafi ne da duk mutumin da ya karanci addini a gurin to ya karanci addinin musulunci in ji imamu Ahmad. To menene aƙidar imamu Malik? Malik ibn Anas shi yana daga aƙidar ahalin sunnati wal jama'a shi ne aƙidarsa. Aƙidarsa shi ne bin karantarwar sahabbai. sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam da kuma hanyar da sahabbai suka bi sannan kuma yana amfani da littafin Allah da sunnar manzon Allah shi yasa ma a cikin tarjamar muka ce ya ce duk abun da na faɗi ya dace da kitabu wa sunna fa wa ma kalafar kitabu wa sunna fa don haka imamu malik yana daga cikin malamai da suke koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya taimake mu domin ya kamata a ce mun yi tarjamar Imam Malik mai fadi to amma kasancewar dama malami ne da kowa ya san shi shahararre za mu kyale mutane domin kada mu tsawaita insha Allah gobe idan muka zo sai mu fara littafin kawai kai tsaye an gane ko in Allah ya so gobe za mu fara karatu littafin kai tsaye wannan tarjama da muka ɗauko mu karanta ta tana da yawa tana da kuma fa'idodi idan muka ce za mu bi su su kadai za ta ɗauke mu kwanaki biyu din duka to amma mutum ne wanda ya shahara kwarai ba wanda bai san shi ba don haka za mu takaita a nan. Allah muke roƙo ya datar da mu, Allah muke roƙo ya yi mana muwafaka. Wannan littafi da muka sa a gaba Allah ya ba mu ikon dacewa da ainihin karantar da shi da karanta shi. To ‘yan uwa musulmi addinin musulunci addini ne wanda yake cike da albarka, ga duk mutumin da yake yinsa kuma mai albarka ne. kuma abu ne da yake buƙatar naci da hakuri. domin malaman nan naci suka yi suka yi hakuri, har Allah ya ba su wannan ilimi mu ma kuma idan muka nace muka yi haƙuri za mu samu ɗan namu gwargwado kuma baya buƙatar idan ka shi kai shuru kuma kar ku ɗauka duk mutumin da ya zauna ya ce zai karantar ya iya komi wani lokacin abu za ka karanta shi kai kaɗai ka ji ka gane shi ka zo kana karantarwa sai ka ga kana yi kuskure ko sai a yi wa mutum uzuri kai da kake ganin kana gano kuskuren mai karantarwa idan da kai ne za a zaunar da kai watakila za ka ninninka kuskuren da ya yi ko shakka babu shi kansa imamu malik ya gama faɗin komi yace duk mutumin da kuka gani zai karantar zai yi kuskure zai dace babu wanda baya kuskure yace sai mai wannan kabarin sai nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda muka ce yana karantarwa dama a cikin masallacin Madina to don haka idan ana karatu dole ne ko bayanai za a ji wani lokaci mai karantarwa yayi kuskure ba gwaninta ba ne kai ka zo don shauraron kuskuren kawai, a ka zauna don ka shaurari dacewa, abinda duk ka ji ya dace da kitabuwar suna ka ɗauka, wanda kuma ka ga ya kauce wa kitabuwar suna ka watsar ka yi wa mai shi addu'a, ka ce Allah ya gafarta mishi kuskuren da ya yi, don shi ma ba a son ransa ba ne ya yi wannan kuskuren, ba wai shi kenan sai ya zama sanadin halakar ka ba. ka zo kana cewa ya yi kwaba a kaza ya yi kaza ya yi kaza shi ya tafi da lada kai kuma ka tafi da zunubi Allah ya taimake mu kamar yadda na gaya mu tun mutumin da zai tsaya a gaban jama'a ya yi bayani dole ne a same shi da kuskure kar ku ɗauka shi kenan ai shi malam ne baya kuskure hmm, duk abin da kuka ga ya saba wa karantarwar littafin Allah da sunna to ba daga wajena ba ne daga shaidan ne ni kam a nufina insha Allah zan karantar da mu gwargwadon abin da ya dace da kitabu wa sunna duk abin da kuka tarda kuma ya kaucewa haka kar ku ɗauka. watsar kamar yadda malamin mu na mai wannan littafin ya karantar da mu Allah ya taimake mu don na sani ko kai ne ko shi ne ko wancan ko wannan idan aka aje shi a wannan wuri aka ce to kai ne za a fuskanta ka karantar dole sai an same ka da wannan kuskura to Allah ya datar da mu sannan mun samu ƙarin sadaka fi sabilillahi daga Malam Ibrahim Shehu ya kawo mana littattafai na wannan littafi kofi guda goma ne na manta kirgin. Sha Allah shi ma jiya da daddare ya kawo mana su ya ce a baiwa ɗaliban da za su yi karatu fi sabilillahi. wayannan matasa wayannan dattawa da muke da su a gaskiya su suke tafiyar mana da wannan makaranta fa mu kawai muna zama ne dai Allah da ya ba mu lada amma duk abin da ya taso wanda za a ce kuɗi zai aiki sai ka ji sun mamaye sannan kuma in ka leka he ka gansu a wurin kai he kai kwana biyu baka zo ba su kuma kullun suna nan su yi aiki da kuɗinsu su yi aiki da jikin su su ba da shawarwari sannan ga son abu kuma alama ta nuna suna yi don Allah kaga wannan ba wani abu tsakanin mu da su sai du'ai to wa'annan bayin Allah da suke tallafa mana duk lokacin da aka sa littafi sai su rige rige sai su sayo sai su ce gashi a rabawa fakiran da ba su samu damar saye ba fi sabilillahi to Allah ya saka musu da alkhairi wannan shine sadaka jariya yanzu wannan littafin za ka karanta, ka bar wa ɗanka ya karanta, ya bar wa ɗanshi ya karanta, wa ya san adadin wa'inda za su karanta shi. To kuma duka har sai ranar da aka ce ya ya galgale ya daina aiki kafin su daina samun lada, ko sun mutu. Kaga sai ya zamanto wata ran ana nan ana karanta muwaɗa Malik suna kabari, kamar da su ake yi. Duk harafin da aka rubuta suna da lada. wannan ba karamin alkhairi ba ne masallaci in an tashi buƙatar wani abu su yi maza maza su yi a yi ibada kai ka yi ka samu su samu ko sun shiga masallacin ko ba su shiga ba harkar makaranta in an tashi su yi ƙoƙari su yi kuna yi ko sun yi ko ba su yi ba za su samu lada aikin tafiya jihadi in aka taso su ce gashi ko sun je ko ba su ce ba fa su suna da lada shi ya sa sahabban da Allah bai ba su dukiya ba a lokacin suka ce kai suka yi suka hada kansu suka je gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Rasulullah zahaba ahlud dusuri bil ujuri masu kuɗi fa sun wuce mu da lada sun tafi fa sun bar mu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi hakuri kuma ai kuna da abun sadaka tasbihi in kai sadaka ne in ba ka da kuɗin da za ka ba da sadaka ka zauna kai yi ta cewa subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah za a baka da sadaka sannan in ka ce alhamdulillah sadaka ne kaga idan ka rasa abun badawa sai ka zauna kai ta faɗin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sai ka samu ladan sadaka haka kuma idan ka ce ah, Allahu akbar sadaka ne kaga idan ka rasa sai ka zauna kai ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ka samu lada ko ka hada su subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah babu hade shi bago idan ka faɗi la ilaha illallah za ka samu ladan sadaka don haka in ka rasa abun badawa sai ka zauna kai ta tahlili la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wata rana idan kaga wani ya cire wani abu ya bada kai kuma baka da shi kace subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar sai a baka ladan sadaka an gane ko sannan duk sanda kai sallah ka zauna ka tabbatar da tasbihin ka ya cika subhanallahi kai 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 sai ka cika da kalmar shahada za a rika baka ladan sadaka tun da baka da kuɗi to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kai ce kuma al'amru bil ma'ruf idan kana umurni kana hani shi ma sadaka ne kai ta wa'azi tun da kai talaka ne kai ta kokari kana wa'azi sadaka za a baka ladan sadaka in kaga ana abu mara kyau kai wa'azi ka ce ba kyau in kaga an nakasa ba a aikin alheri ka ba da umarni ka ce ga yanda ya kamata ga yanda ya kamata in kaga ana bid'a ka ce ba kyau bid'a ne ana shirka ka ce ba kyau shirka ne an daina sunna ka ce ga sunna a rika yi ga tauhidi yanda yake al'amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari sadaka sannan kuma idan ka ga mutum yana ta fama kaya ya gagare shi ka taya shi ya dora sadaka ne duk ayyuka na alheri dai ga sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta. to su ma wayannan masu kudin ba sa rabuwa da majalisin yanzu kamar yanda anan akwai wata fatawa ko kuma wani fa'ida da za a bada wanda su ba su samu sun ji ba to kaga idan ka tashi a matsayin ka na fakiri kana yi su ma sun ji sai kaga ana ta yi da su to haka wayancan sahabban ma suke da aka tashi kawai sai suka ji ma suna ta kokarin fin su subhanallahi din alhamdulillah Allahu akbar sai su bada sadaka sai su ce alhamdulillah ya bada sadakar kuma ya ce alhamdulillah sai sahabi ya dure shi to so alhamdulillah ma da nake takama da shi kuma kai ma alhamdulillah eh kuma tasbihi irin an gama sallah su dage kafin ma mai kudin ya kuta kai har ka fita daga masallaci eh sai suka dawo suka ce ya rasulullahi wannan ɗin ma ba sun dage suna ce, to ku yi hakuri haka Allah yake fifita a akan wasu ku yi hakuri da irin abin da Allah ya ba ku kuma kuna da wani abu da ba su da shi domin hakuri da talaucin kansa lada ne kaga su ba su samu wannan ba amma idan ba ku haƙura da talaucin ba kuma kuka shiga wani hali to talaucin sai ya zama sanadin halaka kuma Allah ya kare mu don haka Allah madaukakin sarki ya hada ya saka mana gaba ɗaya da alkhairi da mu talakawan da su masu ƙoƙarin taimakawa da abin da Allah ya ba su dukkaninmu dai ya zama na abin da muke yi din don Allah ne. Wannan shine ne tsira, ba wai yin ba mu tsarkake don Allah, idan mutum ya yi abu don Allah to shi ne fa wanda zai samu, amma kar ka kuskura ka yi abu ba don Allah, kullum kuma kar mu rena kanmu. Duk inda kake a muhallin da kake, to ka yi amfani da matsayinka don ka ba da gudunmowa a addininka. Kar ka rena kanka, kuma idan akwai wanda ya taso yana ba da gudunmowa a unguwarku, a yankinku, kar ku rena shi, ku yi amfani da shi ku samu fa'ida a wurin. Don me, domin da yawa wa'yansu za a ga suna rena na kusa da su sai suna girmama na nesa da kuma sai can nesa-nesa suke jinsa. Kuma goya wa almajirin unguwarku baya yana sanya shi ya haɓaka. wani ɗalibin yana da basira yana da ilimi amma saboda baya samun goyon baya sai kaga bai yi kuce ba to da yawa wayansu idan wani ɗalibi ya tashi zai taimaka a masallaci da wani darasi sai kaga ba a damu ba sai ba da Allah wane ne ba wane ne sai a rena shi to ai ba wanen zaka shaurara ba abinda wanen yake faɗi da yawa da kuke ji wani sai ka ji wai ai sai babban malami in shine ya faɗi abu babu wani babban malamin da zai faɗi abu ya wuce na musulunci duk girman sa iyakaci abin da zai faɗi shi ma da'irar musulunci nan dai ba zai fita ba a nan dai shi ma zai faɗa to shi ma wannan ku shaurare shi iya abin da ya faɗi ku taimaka masa ko da kun sani din ku goyi baya akwai ƙananan da ba su sani ba Tun da kai baka zo kana faɗa ba shi ya tashi zai faɗi to ku taimaka masa ku goyi baya don wa'anda ba su kai nan ɗin ba za su ƙaru amma an kuka ba ne ne sai suka kuka gwale shi kuka fita to kun kashe musulunci wallahi ba ku taimaka wa addini ba annabi sallallahu alaihi wasallam da girmansa da matsayinsa duk duniya duk annabawa duk manzanni babu wani sama da shi amma yakan shaurari sahabinsa in yana karatun Qur'ani amma kai sai ka ce wani ne fa in dai har annabi sallallahu alaihi wasallam zai saurari sahabi yana karatu har ma manzon Allah yana kuka to kai wani matsayi kake da shi kuma rena dan uwa yana daga cikin rena ilimi kuma yana daga cikin alamomin da za su nuna kai kwata-kwata ma baka misaltu da ilimin ba don haka mu rika taimakon mu wajen yada addini a yankin da muke kuma hakan shine zai taimaka mana ba wai sai mu ta dogaro da wani na nesa sai in shine ya mana ba yanzu mu kaddara ko da a ce ana amfani da shugabanci na addini a ce akwai amirul mumini na sokoto sarkin musulmi zai zo nan ya ba darasi eh zai je tsangaya ya ba da darasi a masallaci zai je da murke, zai je ga damayo zai je sabon fegi zai je bango ta ƙarshe can ya bada dole dai mu ɗaliban da suke wurin su ne za su to amma mu ne mu rena su sai mu siya she sai shehuwa ne sai shehuwa ne sai shehuwa ne sai shehuwa ne to wannan kuma yana kashe musulunci yanzu idan muƙaddara idan da za a ce a unguwan nan za a yi wa'azi in dai malamin da yake nan din ne wanda aka sani zai yi sai kaga ba mutane sosai amma idan da za a ce ai an gayyato wani malami daga Kano za ka ga rudu sai malamin ya zo ya faɗi wani abun da ma kullum dama shi wannan din yake gaya ko ba haka bane kun kashe mana ku gwiwa kun girmama wanda daga nan zai koma Kano haka ne ko ba haka bane to haka kuma mutane haka suke bahaushe ya ce wa kare na wanda nake gani kullum sai kaga yaro babansa na masa waɗa kullum amma in ya je lacca campaign sai wani makaryaci ya masa ƙarya na rana ɗaya sai ya yarda ga babansa a gida kullum sai ya marfa amma ya saboda ne ya saba da baban shi wannan ayyuka ne da ya kamata mu sa su a gaba wallahi ɗaliban nan da muke da su mu rinka ba su goron baya duk unguwannin mu mu taimaka musu muna goya musu baya idan muka gane akwai wani ya fahimta ya fi mu fahimta mu sa shi a gaba ya sa mana ahalari za a samu yara ƙannanmu, 'ya'yanmu, jikokinmu za su ƙaru a sa mana ishmawi a sa mana arba'una hadisan a sa mana kitabut tauhid sai kaga ana taimakawa mu haɗu kar mu ce yaran kawai za su zauna mu ma mu zo mu shaurare shi sai ji daɗi sai kaga Allah ya taimake shi yana fito da basirar da Allah ya bashi sannan kuma idan akwai ɗalibi mai azaka a rika taimaka masa da ƙarfafa masa gwiwa idan akwai matsala a rika ɗan tallafa masa da abun masarufi yanda zai rika samun dama-dama shi ma idan ya ce fare zai ji daɗin zama domin akwai ɗalibai masu hazaƙa suna nan da yawa talaucin nan da kuke ji don shi ba kasafai yake da daɗi ba yawanci bai cika daɗi ba yana takura su wallahi ka zauna za ka yi nazari sai ka fara nazari sai matarka ta turkusa kusa da kai kamar burge ta kai sai ka ji kawai ta ballo ma aiki sai gaba ɗaya ka gama ainihin littafin baka san sanda ka harbe shi ba in ka razana kuma abin da za ta nema in kuma dole ne sai an yi kuma babu ina nazari to talauci wani lokacin ba ya da daɗi yana da ‘yar matsala Allah ya taimake mu da haƙuri E, insha Allahu akwai mu da dattawan da suke da matsalar yunwa don ya kamata mu haƙura mu bar su su je su karya ka zan matasa su ba su fara wansa ba muka biye musu nan sai mu kai sha ɗaya. to amma suna saboda tsoffin mu za mu hakuri mu dakata a nan insha Allah sai gobe da sada in Allah ya kai mu eh insha Allah akwai ragowar wa'annan littattafai da yawa sun zo sun karba kamar yadda na faɗa amanar ilimi duk mutumin da ya san zai bi wannan littafi a karanta shi da shi har a sauke sai dai larura ko kuma zai je gida ya ci gaba da karanta shi to yana nan an ba mu fi sabilillahi kamar yadda muka ce Alhaji Rabiu Allah ya saka mishi da alheri ya ba mu dozin biyu sannan Alhaji Ahmadu ya ba mu shi ma dozin daya sannan Alhaji Dikko ya ba mu shi ma dozin daya sannan Malam Ibrahim shi ma ya ba mu dozin daya Malam Aliyu ga Gadamayo shi ma haka ku duba wannan littafi in zuwa za ka yi ka saye shi fa ba kowanne zai kasa dubu ɗaya da ɗari biyar ba eh amma ku duba yadda suke faso su suna babu fi layi mu karanta da yanzu in ka je ka aje shi baka karanta ba baka ci amanar ilimi ba don haka akwai saura suna nan ban bayar ba don haka insha Allah kuma duk zan raba su ga wayanda suka dace akwai 'yan rabuwa da suka saura don haka in an tashi wanda ban ba ba sai ya tsaya ya karba don akwai wayanda suka zo suka yi magana na ce sai an tashi insha Allah yanzu zan ba su Allah ya saka da alkhairi wayansu sun zo tun shekaran jiya sun karba wayansu jiya da daddare sun karba wayansu kuma na bayar an kai musu domin sun aiko suna da bukata kuma duk wanda na ga ya cancanta ana shi. Allah ya saka da alkhairi wayannan mutane Allah muke roƙo ya ƙara wa arzikin su albarka Allah ya ƙara wa su albarka muna da dattawa da suke shajja a yara sai kaga dattijo ya zo kafin yaro ya zo makaranta shi har ya riga ya zo to kana zuwa sai kaga babanka kana zuwa kaga kakanka kaga gobe sai ka ƙara ƙarfi wannan kansa ma karantarwa ce kuma akwai lada irin waɗannan tsofaffi mu rinka yi musu addu'a wallahi rashin girman kai shi ke kawo haka kuma alama ce ta kasancewar mutum dan aljanna ne kaga yayi shekaru amma yana tare da yara yana addini ana jihadin musulunci da shi alama ce ta cire girman kai don haka Allah ya taimake mu wani malami yake cewa tsoffi ku yi haƙuri da mu don mu rayu da ku cikin musulunci mu kuma mu yi haƙuri da ku don ku ƙarasa cikin musulunci eh duk sai an yi haƙuri da juna idan ba hakura da juna ba sai kaga babbin ba su karasa cikin musulunci ba mu kuma ba mu rayu ciki ba amma muka hakura da su muka rayu akan kalmar tauhidi da imani duk sai ka ga an gudu tare an tsira tare mahada ta zama jannatin firdausi kuma ina gargadi ga ahli sunnati wal jama'a masu sakaci da ƴaƴansu kullum suna masallaci suna makaranta ƴaƴansu na temple kuma ba sa musu faɗa, ba sa kokari za a tafi wa'azi ba za ka ga ƴaƴansu ba kuma suna da ƴaƴa matasa za a zo makaranta ba za ka ga ‘ya'yansu ba, masallaci jami'i ba za ka ga ‘ya'yansu ba, ba za ka gansu sun ɗau littafi suna karatu ba, akwai matsala. Don da aka ce ka kare kanka har da iyalanka, ku an fusa kun wa ahali kun nara. Duk abin da za ka yi ka tabbatar da gidanka ma haka ne, ‘ya'yanka haka, iyalanka haka, kowa mu yi ƙoƙari mu zama alis sunna. Kar ka je ka ce wai za ka yi aiki ka shiga aljanna kai kaɗai ‘ya'yanka suna waje, matanka suna waje wata fa'ida ce irin wannan wallahi batukar baka kira su ba baka ta su ba kai ma ba za ka samu shiga ba muna da irin wayannan wayanda suke da 'ya'ya amma sun yi sakaci da su sai kaga kawai shi shi ahli sunna ne wal jama'a mai kokari ne ƴaƴansa kuma 'yan iska sai ba sai in gagaran ka yayi wannan kuma annabawa ma an samu amma ba ka tabukawa daga ta ɗan tabuka sai zuciya ta ɗebe ka ce to ka je ka abin da ka ga dama Allah wadaranka ni ne yanzu ne ma to kuskure ne ba ti ne wa yaya ake ba addu'a ake musu Allah shirye ka kuma ka rika kiransa a jika in ka ga mai kwaɗayi ne mai son kuɗi ne in akwai ka rika taimaka mishi an gane ko in ka ga mai son ado ne ka rika sayan yadi mai kyau kana bashi kai dai ka samu hanyar da ka bi duka ɗanka ya shirya ba wai ka rinka yi masa faɗa kaɗai ba faɗa kaɗai bai yi har da matso da shi a jika. Buƙatar ka ya shiri wata ai ba wai halakarsa ba, da yawa muna taimaka ‘ya'yanmu wajen halaka. Kuma kar ku ɗauka duk mutumin da ya saba wa Allah a da yanzu in ya shirya Allah ba zai karɓe shi ba, ‘ya'yanka ko da da ‘yan fashi ne, ko da da mazinata ne, ko da da ‘yan giya ne, ko da da ‘yan caca ne yanzu kai Allah ya fahimtar da kai kitabu wa sunna, ka kira su su ma su fahimta, nan gaba in suka canja rayuwarsu faifansu ya dawo faifan imani za su ce kun Allah ba su da wancan laifin na farko. To amma ce, ne kan tunda ya riga ya bata ai ba ruwa na da shi. Wance ta riga har cikin shege kai me na da ita yau in ta tuba ta gyara aikinta babu wanda zai hana ta shiga aljanna ɗan ma da kuke ce masa shege in ya shirye shi ma ɗan aljanna ne. Wasu suna ta an mace ta riga ta yi aihuwar ciki shege shi ke nan ita da aljanna babbar ta ruta ce. Ba gaskiya ba ne. Duk mutumin da yawa wata ciki wai har ta haihu ba shi ba aljanna ba gaskiya ba ne. Ba aikin da zai dawwamar da kai a wuta sai shirka. Duk wani laifi da kai in dai har ka tuba tuba na gaske insha Allah za ka samu aljanna. Don haka kada wata wani laifi ko kaba'ira ko sabo yayi barazana a zukatanmu har mu sallama kanmu wa jahannama. Mu dawo mu gyara, idan muka gyara tabu wa aslahu, mu gyara mu tuba mu gyara sai kaga Allah ya gyara mana rayuwa ta gaba, kuma burin mu dama shiga aljanna. Allah ya taimake mu, kar kuma muke zargin mutum, dafa wannan ka duba wai shi mutumin kirki, dafa shi yayi wa wance ciki. Ka duba wannan fa wai ita ma kullum yanzu wai wance ke wai ita ce kullum da hijabi har da niqabi kuma nan har cikin shege ta yi to yanzu za a je lahira ka tashi da laifin cikin shege ita kuma ta je aljanna tunda ita ta riga ta tuba kuma Allah ya karbe ta don haka mu guji irin waɗannan maganganu mu guji zarge-zarge mu guji tuna tsohon laifi bayan mun tuba mu guji tuna laifin wanda ya tuba muna fallaka shi Allah sai ya rubuta mazan zunubinsa shi kuma a gafarta mishi Allah ya kare mu nan ne za mu matsaya insha Allah kudi to to to to to to na fahimta na fahimta To akwai su takardu ba suna? To akwai wata takarda gata wani ya ba da irin barar da ‘yan agaji suke yi, to akwai su takardu a cikin kudin bai sani ba ya sa da su a ciki. yana nan sai ya zo ya karba in kuma yana tuna ba su da amfani dai shi malam Musa zai je dan gwada ko za su amfane shi ba sani. eh to Allah ya taimake mu ba tambaya sai tsanda to mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ɗalibanmu wa'inda Allah ya yi musu cikawa tun daga farkon fara karatunmu mun rasa ɗalibai da yawa irin direban Malam Salisu, irin su Ibrahim Ka'il, irin su Alhaji Ismaila, suna nan da yawa wanda ba za mu yi ambatonsu ba da ɗalibinmu da Allah ya masa cikawa kwanan nan, Malam Kabiru wanda ya shahara da mai wankin fula. muna sa su cikin du'a'i Allah Ubangiji ya gafarta musu, Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da Aljanna firdausi, su sun riga sun yi nasu aikin sun tafi, mu ne abun tausayi yanzu, mu ma Allah Ubangiji ya ji kanmu ya tausaya mana, mu karkare rayuwarmu cikin wannan addini na musulunci. Sannan bayin Allah da suka taimakawa wannan ainihin tafiya tun daga farko da ainihin dukiyoyinsu har waɗanda suke yi a yanzu muna sa su cikin addu'a Allah ya saka musu da alkhairi bayan Allah da suke ba da haɗin kai suna halartar darussa da wazuzzuka da ainihin zirga-zirga da ake yi a ko'ina Allah madaukakin sarki ya sa su a tsari ranar gobe kiyama inda za a nuna su cikin tawagar da Allah ya gafarta mawa. Allah muna roƙonka ɗaliban da suke ƙoƙari wajen karantarwa a unguwanni daban-daban a ƙarƙashin kitabu wa sunna a duk inda suke Allah ya saka musu da alkhairi malamanmu wayanda suke karantar da kitabu wa sunna a duk duniya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa Allah ya ɗaukaka wannan tsari na karantar da kitabu wa sunna Allah ya haɗa kawunan musulman duk duniya a dawo a rabu da ainihin wa'annan abubuwa da suke raba kan mutane a dawo a takaita a cikin musulunci a takaita kan kitabu wa sunna Allah muke roƙo ya daidaita tafiyar mu ya sa son juna a cikin zukatanmu ya sa mana himma mai ƙarfi ya raba mu da shaidan da shaidanu ya sa mu fi ƙarfin shaidan da shaidanu waɗanda suke sanya mutane kasala da yawa shaidanun mutane suna sawa mutane kasala shaidan na ɓoye kuma yana sawa mutane kasala to Allah ya raba mu da su gaba ɗaya a cikin addu'o'inmu muna sanya marasa lafiyar mu suke kwance a asibitoci da wanda suke kwance a gidaje Allah ka ba su lafiya in kuma ajali ne Allah ya sa su cika da imani akwai waɗanda suke yunkurin nakuda a ko'ina musulmai a duniyan nan Allah ubangiji ya sa su aihu lafiya ya kuma yi wa abin da za su haifa albarka in kuma abun ya zama ajali Allah ya sa shahada suka yi Allah ya sa sun cika da imani akwai wa'anda suke da buƙatar aure matasa Allah Ubangiji ya taimake su su auri mata na gari ya sa kuma aurensu ya zama na sunna akwai ‘yan mata da suke da buƙatar aure Allah ya ba su mazaje na gari auren kuma ya zama aure na sunna akwai zawarawa da Allah ya ƙaddara musu aka rabu da su ko suka rabu da mazajensu suna da buƙatar waɗansu mazajen ko komawa gun mazajensu to in alkhairi ne komawa Allah ya mai da su su zauna lafiya idan kuma canjawa ne alkhairi Allah ya canza musu da mazaje na gari akwai waɗanda sun rabu da matayensu Allah ubangiji ya yi musu canji nagari. idan kuma komawa ne alkhairi Allah ya sa komawar da za su yi da matayensu din ya zama alkhairi zaman da za su yi na gaba Allah ya masa albarka akwai waɗanda suke da sana'ar yi amma sana'ar ba ta gudu yadda ya kamata Allah ya taimake su Allah ubangiji ya sa albarka a wannan sana'ar tasu idan kuma haka Allah ya kaddaro musu da takaitaccen arziki haka za su rayu Allah ya ba su ikon hakuri da juriya da karbar wannan kaddara idan kuma akwai yalwa Allah ya gaggauta yalwata musu akwai wa'anda ma ba su da sana'ar fata-fata Allah ubangiji ya kore musu Allah ya sama musu madafa Allah ya sama musu madafa akwai wa'anda kuma kasuwancin su na haɓaka to Allah ya ƙara masa albarka Allah kuma ya taimake su wajen gudanar da dukiyarsu wajen daga addinin Allah da zumunci da taimakawa bayin Allah. Allah muna roƙonka ya Allah akwai masu niyya ko kuma bukata ko kuma suke cikin sana'a ta kiwo da noma to Allah ya yi musu albarka a cikin kiwonsu da nomansu. Kowa a cikin sa Allah ya yi masa albarka, kowa a cikin sa Allah ya yi masa albarka. Shuwagabanninmu da suke jagorantar mu a matsayinsu na musulmai, Allah ka taimake su ka sa son addini fiye da son mulki a cikin zukatansu. Allah ka ba su ikon jagoranci da adalci, Allah kuma ya taimaka musu a kan magiyansu Akwai bayin Allah da dama wayanda suka ce a sa su cikin du'a'i, to muna fatan Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatu, ya biya mana bukatunmu na duniya da lahira, ya kare mu daga duk abin da muke tsoro wanda zai tada hankalinmu ya bata mana rayuwarmu ta duniya da ta lahira, Allah ya raba mu da shi ya nesanta mu ya nesanta shi da mu. Allah madaukakin sarki mun tinkaro ka da bukatunmu na duniya da lahira Allah ka biya mana, Allah ka karɓi rayukanmu muna musulmai masu imani, malumanmu, ‘ya'yanmu, matanmu, iyayenmu, makwabtanmu, kowa Allah Ubangiji ya sanya ya zuciyarsa ya sa masa imani, Allah ya sa mana son juna, Allah madaukakin sarki ya taimake mu da taimakonsa ya kare mu da kariyarsa ya tsare mu da tsaronsa. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna nan dai muna shirye-shirye insha Allah shirye-shiryen muna na zuwa wa'azi ke zo nan da Allah ya